assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a darasin yau za mu ci gaba da darasinmu a wannan littafi mai albarka na irshadu salik ila ashirafil masalik a inda muka tsaya a halkanmu na baya fasulun aljama'atu sunnatun mu'akkadatun sallan jam'i sunna ce a bar ƙarfafawa ma'ana sunna ce mai ƙarfi wala ya umu babu wanda zai limanci illa musulmin sai musulmi adilun adili zakarun namiji alimun bima la tasihu salatu illa bihi masani da abin da sallah ba ta inganta sai da shi kaga a nan ya nuna mana kafiri duk ilimin shi duk jahilcin musulmi ba za su sa kafiri ya yi limanci ba hakanan sai mutumin kirki banda fasiki ba za a saka shi ya limanci ya jagoranci mutanen kirki ba sai namiji kuma banda mace a ƙa'idar mazaban malikiya mace ba ta limanci ba za ta jagoranci maza ba ba za ta jagoranci mata ba matukar indiya jama'an mata ne ko su nawa ne ko sai dai ta yi nata sallah sannan alimun bima la tasihu salatu illa bihi masani da abin sallah ba ta inganta sai da shi ma'ana dole sai an samu wanda ya san sallah limanci ba dole sai malami mutafannin wanda ya san fannoni gaba ɗaya ba amma lalle ne ya zamo sai wanda ya san hukunce-hukuncen sallah sannan zai limanci baligun fil faridati balagagge idan a sallan farilla ne mumayyizun fin nafilati mumayyizi idan a nafila ne in nafila ne in an samu ko da yaro karami ne bai balaga ba in dai mumayyizi ne ma'ana mumayyizi ya san abin da yake yi ba rikicecce ba ne zai iya yin limancin sallan nafila wa kuriha kaunul abdi an karhanta kasancewan bawa ya zamo shine limami ratibi wa waladi zina da kuma ɗan zina ratiban ya zamo shine limami ratibi makaruhi ne amma dan ranar da aka zo ana neman limami babu za a iya sa ɗan zina ya limanci za a iya sa ainihin bawa ya limanci wa habbu an so kaunuhu kasancewar limami ya kasance a ziyan mafi cikansu wajen sifa na ado wa khalqan da kuma halitta ya zamo mafi cikan jama'a wajen halitta da ganin halittan shi kowa yana, ainihin yaba halittan shi saboda ba shi da wani tawaya a cikin halittan shi fa yukrahul aglafu kenan an karhanta mai lobaye limanci wal aqda'u da mai yakakken gaba wal ashallu da mai kambale mai shanyayyen wani ɓangaren gaban shi wal a'ama da makaho wal mutayammimu da mai taimama lil mutawabbi'ina ga masu alwala a ce jama'a masu alwala ne wanda zai jagorance su ya zama mai taimama ne yin hakan makaruhi ne sai dai idan ya zamo shi kadai ne malami a cikin su wanda ya san sallah wazu salasin hakanan ma'abocin tasalsuli misali wanda fitsari bai yankewa a jikin shi yana da ciwon fitsari ko ciwon bayan gari bai yankewa a jikin shi ko ciwon hutu to wannan makaruhi ne ya yi limanci wal juruhi da mai miyaku a sa'ilati masu zubar da ruwa kamar mutumin da yake da gyambo ko yake da wasu kuraje masu zubar da ruwa ya yi limanci lil asihai ga masu lafiya makaruhi ne kaga nan ya nuna cewa idan su ma mamun da za su bi sallan irin shi ne ba matsala wa badawiyun mutumin ƙauye ya yi limanci lilhabirina ga ainihin mahalarta mutanen birni makaruhi ne duk karatun shi shine a wani waje zaka je na walau zikiran daras ko da ya haddace ƙur'ani a matsayin shi na mutumin ƙauye makaruhi ne ya shige gaban 'yan birni ya limanci wa musafirun hakanan matafi lil muqimina ga mazaunan gari mutane suna zaune a gari wannan ya zo yana ƙasaru yana kan ainihin matafi ya wuce gaba ya musu limanci makaruhi ne wala taqadduma alal hakim babu gabatuwa bisa ainihin hakimi wanda yake shine jagoran gari idan aka zo za a yi sallah sai ya zamo akwai jagoran gari kamar sarkin gari to ba za a wuce gaban shi ba wa rabbil manzili da ma'abocin gida mutumin da ya gina masallaci a gidan shi shi ma ba za a wuce gaban shi wajen limanci ba illa bi iznihima sai da su in sun yi izini shikenan za a iya ainihin sa wanda suka wa izini amma ga sarki yana bukatan ya yi ba za a sa wani a bar shi ba inda ya cancanta hakanan mai gida wanda ya gina masallaci wafi ijtima'il ahali a cikin taruwan macancanta waɗanda duk sun cancanta kuma gashi sun zo sun taru kowa yana bukatan ya yi limanci ɗin yuqaddamul afqahu sai a gabatar da wanda ya fi fahimtar addini sai a jarraba a gani wa ya fi fiƙihu wa ya fi fahimtar addini sai ya zamo shine limami fa'inistawau idan suka daidaita aka ce a dukkansu matsayinsu ɗaya ne wajen ilmin fiqihu fal abdalu bisinni sai a duba a ga mafifici wajen shekaru amma a nan shekaru ɗin malamai suka ce wanda ya fi daɗewa a cikin musulunci wa sharafi da kuma ainihin daraja sai a duba wane ne ya fi daraja a cikinsu musamman ma in an samu sharifi jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinsu to ba a gabatuwa gaban sharifi hakanan ko da dukkansu ba sharifai ba ne wanda ya fi daraja a cikinsu shi za a sa limanci sannan aka ce wajen daraja dukkansu ɗaya ne wasa ba hati sai a duba mai sakin fuska ya gabata wa husnul kulki hakanan idan aka ce dukkan su fuskan su a sake ne sai a ce to a duba a ga waye fi kyan ɗabi'a sai a saka shi limanci fa in idan duk suka daidaita a wa'annan sifofin da ake nema fa bil qur'ati sai a yi ƙuri'a sai a duba adadinsu idan aka duba adadinsu sai a rubuta al'imamu a takarda guda sai a saka mamu mamu mamu a sauran takardun misali su bakwai ne ake so a zaɓi ɗaya a cikinsu sai a rubuta al'imam a takarda ɗaya sauran takardun gaba ɗaya rubuta mamu mamu mamu mamu sai a nannaɗe a ajiye a samu wanda baya cikin taron bai son abin da ake yi ba in ya zo sai a ce ya ɗauki takarda ɗaya ya mimmiƙa ya ɗauki wannan ainihin naɗaɗɗen takardun ya mimmiƙa wa kowa ɗaya ɗaya bayan ya mimmiƙa musu sai a zo a ce to a buɗe idan ana buɗewa duk wanda aka buɗe takardar da take hannun shi aka ga mamu sai ya shiga sahu wanda kuwa aka buɗe aka ga al'imam to shi Allah ya zaɓa sai ya gabata ya yi wa mutane limanci idan an gama wannan ƙuri'a an zaɓi limami yuhrimu ba da istiwa sufufi shi limamin zai yi harama ne bayan an daidaita sahu bayan an daidaita sahu sannan zai harama a fara sallah wala yalzamuhu niyatul imamati niyan limanci baya lizimtan shi limami idan yazo zo zai limanci kaga kenan a nan ko da mutum ya fara sallan shi shi kadai yana cikin sallan sai ainihin wani yazo ya kulla ya bi shi kaga shi bai niyan limanci ba sai mu ce da shi din da wanda ya bi shi duk sallan su ta yi za su samu ladan jam'i wa yurfiqu liman khalfahu liman ya rausasa wanda suke bayan shi ma'anar rausasawa kar ya ja sura mai tsayi kar ya ruku'u mai tsayi kar ya sujada mai tsayi saboda ainihin waɗanda suke bayan shi din ba mamaki a cikinsu akwai rarrauna akwai mara lahiya akwai wani mabukaci wanda yake so a gama sallan ya je bukatarsa to ya tausaya musu ya yi abin da za su iya ɗauka wa yushrikuhum fi du'a'ihi kuma ya taraita su cikin addu'an shi duk lokacin da limami ya zo zai yi addu'a ya tare ta mamu cikin addu'a kar ya rika keɓe kan shi a addu'a wala yantaziru idrakar dakhili kar ya saurari shigowan ko riskan sallan addakili mai shigowa yana cikin sallan ya yi ruku'u sai ga wani ya shigo ya ji murya to kar ya ƙara ruku'un saboda shi wannan ɗin ya zo ya riski sallan yana gama iya tasbihin da yake ya saba yake yi kawai ya ɗaga wa mawqiful wahidi gurin tsayawan mutum ɗaya tare da liman an yaminihi zai tsaya ta gefen daman liman ne walwahidatu idan kuma mace ce guda ɗaya za ta yi sallah tare da liman khalfahu za ta tsaya a bayan liman ne wala تبدل بقيامها qiyamiha ila janbihi sallah ba ta ɓaci dan tsayuwar ita wannan matar a gefen liman mun ce a bayan liman za ta tsaya idan ta tsaya a gefen liman aka yi sallah sallan ta bai ɓaci ba haka shi ma sallan shi bai ɓaci ba kuma za su samu cikakken ladan jam'i sai dai sun saba ainihin ka'ida na mustahabi da aka ba su na ta tsaya a bayan shi waya kifin isnani idan khalfahu mutum biyu ko sama da biyu za su tsaya ne khalfahu a bayan liman idan mamu suka kai biyu ko fiye da biyu to liman zai gabata mamu sai su yi sahu a bayan shi su tsaya su bi shi wan nisa'u khalfahum mata kuma suna bayan su mazan idan aka ce sallan maza da mata ne za a yi in liman ya tsaya bayan maza sun gama sahu mata sai su yi sahu a bayan maza ɗin. ويجوز الوقوف الواحد وراء wara ينا saffi yana halatta tsayuwan mutum ɗaya a bayan sahu ka zo ka samu sahu ya cika sai a baya a bayan kuma babu wani abokin tsayuwa sai kai kadai to in ka tsaya kai kadai a bayan sahu kai sallah sallar ka tayi wannan a ka'idan mazhabin malikiya muke karantawa wala yajzibu ilaihi ahadan ba zai jawo wani dan su tsaya a bayan sahun ba zai ci gaba da sallan shi a bayan sau shi kadai kuma sallan shi ta yi a bisa ka'idan mazhabin malikiya wani idrakin ruku'i hakanan ya halatta mutum ya tsaya a bayan sahu ko da sahun bai cika ba saboda riskar ruku'u ka zo in ka ce sai ka shiga sahu ba za ka samu ainihin wannan raka'ar ba liman zai dago to za ka iya tsayawa a bayan sahun ka yi kabbara idan ka yi kabbaran ah, ka yi ruku an ɗago wa in waje da madkalan in ya samu mashiga da kala sai ya shiga cikin sahu bayan ya ɗago in karuba idan sahun yana kusa da shi bai wuce tako ɗaya zuwa biyu haka ba wa yalzamul mamuma niyyatul iqtida niyan koyi yana lizimtan mamu duk lokacin da mamu ya zo zai bi liman dole sai ya yi niyan koyi da liman ɗin in bai yi niyan koyi da liman ba ya bi sallah a haka nan ba shi da sallah wa musawatuhu da kuma daidaitan liman fi aini salati cikin ainihin sallar ya zamo mamudin sai sallar tashi ta zo daidai irin na liman kaga kenan anan? nan fala ya atan muqadin bi mu'addin mai rama sallah ba zai yi koyi da mai yin sallan lokaci ba misali ba kai la'asar ba jiya sai ka yi la'asar ɗinka ne yau ka tuna sai ka zo ka samu wanda shi la'asar ɗin yau yake yi ba zai yi ka bi shi a matsayin la'asar ku yi ba wala bi aksihi hakanan sun kuyan haka shi bai yi ainihin a shi yana rama la'asar ne kai kuma la'asar ɗin yau kake so ka yi ba zai yi ka bi shi ba ma'ana sai idan sallar taku ta zama iri ɗaya ta rana ɗaya na lokaci ɗaya wala muftaridun bi mutanaffilin hakanan mai sallan farilla ba zai koyi da mai sallan nafila ba kaga wannan duka muna karanta mazaban malikiya ne wanda idan ka fita a wajen mazhaba za ka iya samu cewa ƙa'ida shine in dai limami sallar shi ta inganta to sallar mamu ma ya inganta amma a ƙa'idar mazhaban malikiya ba haka bane a mazhaban malikiya sai sallar ta zama iri ɗaya saboda haka mai farilla ba zai bi mai nafila ba a mazhaban malikiya bi khilafi aksihi amma da sabanin sunkuyan haka ma'anan sunkuye mai nafila zai iya bin mai farilla saboda shi mai farilla zai iya ɗaukan mai nafila amma mai nafila ba zai iya ɗaukan mai farilla a matsayin ya zama limamin shi ba saboda haka a mazhabin malikiya ma kana bukatan kai nafila ko wani babban malami da kake neman albarkan shi kai kayi sallah kuma ka ga yana jan sallah za ka iya bin wannan sallan kai a matsayin nafila a wurinka wasu sahihu ingantaccen magana dai a wajen malaman malikiya Sihatu salatil musmi'i ingancin sallan mai jiyarwa mutumin da yake jiyar da mutane in an zo ana sallah in liman ya yi kabbara ya ɗaga murya saboda jama'a su ji to wasu sun ce mai yin haka kaga ya ratsa nutsuwa a sallah ba shi da sallah amma kuma wasu malamai sun tabbatar da cewa sallan shi yayi wannan cewa sallan shi yayi din shine ingantaccen magana a wajen malaman malikiya salati bihi da kuma sallah bihi da shi wannan mai daga muryan shi wannan wanda yake daga muryan idan ainihin ka bi shi sallah za mu ce sallar ka ta yi ko da ba ka jin muryan liman kenan walau kama bai na imam da mutum zai tsaya a gaban limami limami ana sallah sai ka wuce gaban liman ka je ka tsaya wa amkanahul iktida'u yin koyi din yayyu ga shi mutumin da ya tsaya a gaban liman din nan sai mu ce jaza sallan shi hakan da ya halatta kuma sallan shi ya yi. fasulun kaga wannan duka a mazhaban malikiya ta yiwu in ka fita wajen mazhaba a ce ma ba a gabata gaban liman in ka wuce gaban liman kai sallah ba ka da sallah amma mu a mazabar mu ko a gaban liman kai sallah in dai ya yi ka bi shi daidai sallan ka yi. fasulun al-munfaridu bi salatin makaɗaici da sallah ma'ana mutumin da ya yi sallah shi kaɗai yundabu ilal i'adati an so sake wannan sallan fi jama'atin a cikin jam'i shi kaɗai ya yi sallah sai gashi za a yi jam'i to an so ya sake wannan sallan a cikin jam'i don ya samu falalan jam'i illal magariba sai dai magaruba magaruba in ya riga ya yi ko shi ɗaya ne ba a so sake ta ba saboda magaruba tana da ainihin ma'ana na wutirin yini idan mutum aka yi ni rana tana faduwa ya yi ta jididin tauhidin shi na Allah ɗaya ne shine ma'anan wannan raka'a ɗayan kaga idan ya maimaita ta ta zamo raka'a shida kenan ba a samu wannan wutirin yinin ba saboda haka magaruba ko shi ɗaya ne inda ya riga ya yi in ya ga za a yi jam'i ba a so ya sake ba waka isha hakanan isha badal wutiri bayan ya yayi wutiri yi isha har ya yi shafa'i da wutiri sai ya ga gashi za a yi jam'in isha ba a so ya sake ba saboda ita ma wutiri tana nuna ainihin tajididin tauhidin shi na dare cewa ya tabbatar da Allah ɗaya ne a cikin daren nan gaba ɗaya yu'idu bi niyyatil fardi zai sake wannan sallan da ya shi kadai a cikin jam'i din nan ne bi niyyatil fardi da niyyan farilla ba zai ce wai zai sake ta amma a matsayin nafila ba idan ya sake ta da niyyan farilla sai ya tafwid sai mika miƙa wa Allah zabi cewa ya bar wa Allah zabi duk wacce tafi a cikin sallolin da wanda ya shi ɗayan da wanda ya bi jam'i din nan wanda ya fi Allah ya zaɓa mar wa yukrahu li ghairi ratibi an karhanta ga wanda ba limami ratibi ba ya ƙamatul jama'ati ba'dahu ya tsaye da jam'i ba'dahu bayan limami ratibi limami ratibi na masallaci ya zo bayan an gama sallah da limami ratibi sai wasu majmu'a suka zo za su yi sallah to makaruhi ne su shiga cikin wannan masallacin su sake yin jam'i Labil bil aksi amma banda sun kuyan haka sun kuyan haka kuma ya zamo ainihin limami ratibi kafin ya zo sai wasu suka zo suka shiga masallacin suka yi jam'i to yanzu idan limami ratibi ya zo ya halatta ya shiga ya ainihin ja jama'a sallah kamar yadda ya saba wannan shi ba makaruhi ba ne wala ha bi masjidin la ratiba lahu sannan ba makaruhi ba ne maimaita sallah a cikin masallacin da ba shi da limami ratibi duk masallacin da ba shi da limami ratibi za a iya yin sallah ko so nawa a ciki tun da dama ana tsoron kar a sa gaba tsakanin mutane wannan kuma kaga an tsira daga wannan abun tsoron tun da masallacin ba shi da limami ratibi waman adraka babar salati wanda ya riski wani sashin sallah lam yakum ba zai miƙe ya ramo abin da ake bin shi ba illa ba da salami imamihi sai bayan sallaman limamin shi sai liman ya yi sallama sannan zai miƙe ya rama abin da ake bin shi fa'in kwama ƙablahu idan ya miƙe kafin limamin ya yi sallama da rafkanuwa lam ya atadda bima fa'ala ba zai kidaya da abin da ya aikata ɗin nan ba misali kana bin jam'i ka ɗauka liman ya yi sallama ka miƙe har ka fara cikowa sai ka fahimci liman bai yi sallama ba to dole za ka dawo kuma yanzu idan limamin ya yi sallama ba za ka lissafa abin da kai ba za ka sake za ka ainihin rama abin da ake bin ka ne in ka gama sannan sai ka yi sujada fa in kama qablahu lam ya'tadda bima fa'ala wa adali ya kuma ba da hu dole ya dawo saboda ya miƙe ba da hu bayan liman ya yi sallama ko da ake bayan ka miƙe ɗin ka ji sallaman to dole ka dawo ka zauna sannan ka miƙe bayan sallama ɗin liya ƙabiya ma hu saboda ya rama abin da ya tsere mar ala sifatihi a bisa irin sifan yadda ya tsere mar wa salatu ana riskan sallah bi raka'atin da raka'a ɗaya in mutum ya samu a sallah ko mai raka na wace inda ya samu raka guda a cikinta to ya riski wannan jam'in la biduniha amma ba zai riski sallah da ƙasa da raka'a ɗaya ba in dai an ɗago a ruku'un raka'an ƙarshe mutum ya zo to wannan sallan bai riski ta ba lakinnahu sai dai cewa shi ya buni ala ihramihi zai yi gini bisa haraman shi duk da bai riska ba idan liman ya yi sallama ba zai sake sabon harama ba wannan haraman da ya yi a kai zai daura ya ci gaba fa in adrakahu raki'an idan mutum ya zo ya riski liman a ruku'u aw sajidan ko ya riski liman a sujada ka'ida shine kabbara lil ihrami zai kabbara domin harama summa malil hawiyi sannan yi kabbara domin sunkuyawa ruku'un ko sujada wa iman idan mutum ya zo ya samu liman a tsaye ko da ba a raka'an farko ba ne lil ihrami fakat zai yi kabbara ne na harama kadai ba zai ce ya yi kabbara harama kuma ya sake kabbara na wannan raka'ar ba faslun ah, yajibu tartibul fawa'iti yana wajaba jeranta kubutattun salloli ma'a tare da tunawa hamsun famadunaha sallah biyar ko abin da yake ƙasa da sallah biyar tuƙaddamu alal hadirati ana gabatar da ita a bisa wanda lokacin ta yake nan yanzu misali ana bin ka sallah biyar a baya baka yi ba ko ƙasa da sallah biyar kuma baka yi ta yanzu ba ba ka da daman yin ta yanzu dole sai ka yi wa'yancan wanda ake bin kaɗan wa tabdulu bi zikirihi fiha hakanan sallah tana ɓaci bi zikirihi da tunawan shi wa'yancan salloli da bai yi ba wanda suke ba su wuce sallah biyar ko ƙasa da haka ba fiha yana cikin ta yanzu ɗin ya manta da bai yi wasu salloli a baya ba daga sallah ɗaya zuwa sallah biyar ya zo yana cikin yin ta yanzu sai ya tuna cewa shi fa a baya akwai sallolin da suka tsere mar to yanzu wannan wanda yake cikin taɓaci dole ya barta sai ya yi wa'yancan sannan ya zo ya yi ta wa ba da ha idan kuma bayan ya riga ya yi ta ne sannan ya tuna wa'yancan sallolin idan ya yi su ido hafil wakati zai sake wanda lokacin ta yake nan ɗin in akwai lokaci in ba lokaci shi kenan ta yi tunda bai tuna da wa'yancan ba sai da ya yi ta waliyati bi adadi ma yubri'uhu mutumin da ake bin shi bashin sallolin da bai san adadinsu ba zai zai ke da adadin abin da zai kubutar da shi zai yi ta sallaye ta sallaye ta sallaye ta sallah har sai ya yi adadin da yake gani yanzu ko nawa ne sallan da ake bin shi wannan adadin da ya yi din ya kai wanda ake bin shi shikenan ya kubuta fafi na hariyatin idan mutum ya tabbatar da sallan yini ne ya bari majihulati ainihin a bar jahiltan ainihi ya san ya bar salloli isalla guda ɗaya ta yini ko asuba ko azur ko la'asar amma bai san wacce ce a cikinsu ba yusalli annahariyat sai ya yi sallan yini gaba ɗaya sai ya yi asuba ya yi azahar ya yi la'asar kaga ko ce ma ya yi ta wafi idan kuma a sallan dare ne da daddare ya san akwai sallan da ya bar shi bayan faduwan rana zuwa kafin alfijir sallah biyu da ake magaruba da isha din nan ya san wata ta bar shi amma ya rasa wacce ce to shi ma dai kazalika kaman wancan zai yi sallolin daren guda biyu shine al-isha aini zai magaruba da isha wa fi jahilihi a cikin jahiltan shi min ayyihima daga wannan su ne ma'ana ya san ya bar sallah ɗaya amma bai san sallan yini ne ko sallan dare ne ba alkamsa sai ya yi sallah biyar in yi sallah biyar kaga kowace ce ma ya same ta wafi isnataini a cikin salloli biyu da mutum ya bari sai dai matsalan layadiri a sabiƙata bai san wace ta riga ba ya san sallolin ya san ya bar azur ya bar la'asar amma bai san wace ce ya fara bari ba ta kwana biyu ne ya bar azahar yau ya bar la'asar gobe ko ya bar la'asar yau ya bar azahar gobe bai san wacce ce ta yau wacce ce ta goben ba to salasan zai sallah uku ne saboda ka'ida na ainihin tartibi sai ya yi azahar ya yi la'asar sai ya ƙara yin azahar kaga hikiman da yake cikin haka in azahar din ce ta yau la'asar din ta gobe kaga ga azahar ga la'asar ya yi? in kuma la'asar din ce ta yau ga azahar ya ɗaura ita ce ta goben kaga koma ya suke ya same su sannan a salasan din ne yace yu'idul mabdu biha zai maimaita wacce fara da ita in yayi azhar yayi la'asar sai ya sake yin azhar wa mutawaliyataini idan kuma ya san sallolin da ya bari guda biyu ne kuma ya san a jere suke sai dai matsalan majhulatai aini wasabqi ya jahilci ainihinsu ya jahilci wacce ta riga to yanzu sittan zai yi sallah shida ne shi ma kazalika haka nan ya san ya bar sallah biyu a jere amma bai san wa'in ne ba ne bai san kuma wacce ta riga ba sai ya yi azhar la'asar magaruba isha asuba sai ya sake yin shi shine ma'anan kazalika hakanan kamar yadda muka faɗi wancan zai maimaita wacce ya fara to hakanan anan ma zai maimaita wacce ya fara in ya maimaita wacce ya fara in ka lissafa sai ga koma inne ne ya same su kuma ya samu ɗaya ta zo a farko ɗaya ta zo a gabanta alhamdulillah <clears throat> lokacin mu yayi za mu takaita nan abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi abinda muka yi kuri Allah gafarta mana assalamu alaikum sai a halka na gaba Allah ya sada mu lafiya قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بفعالي افتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري يا إلهي ومليكي أنت تعالى تداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوالي غثني قبل أن يفنى اصطباك قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري